tare da uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. Ranke daɗe muna muke barka da dawowa. Yawa barka watanni biyu da suka gabata an ji shiru ba a jin ɗuriyar ki kuma ba a ganin ki. kuma ke an san ki cewar kina bayyana kuma abin da yake damun ki dangane da sha'anin kusan dukkan al'amura na yau da kullum. Amma a watanni biyu da suka gabata an ji shiru ranke daɗe me faru ne? To alhamdulillah na gode ma Allah da ya maido ni gida lafiya yau. kamar da kuka gani da yanzu na sauka kamar shekaru 27 da ya wuce kowane jun julan yara sun samu hutu dama mukan yi tafiya mu yi kamar wajen sati shida zuwa wata biyu so wanda ya zama mana ne kamar al'ada ne a lokacin da yaran suke hutu muka samu lokacin da za mu zauna da yara some few years ago eh, ba na samun lokacin da muke zama da yara sosai amma idan za ku tuna duk da haka bai hana ni samun lokaci da yara kamar sati uku hudu haka kaman last year ma na je spain sanda zara ta haihu na je wajen ta na zauna na wajen eh, wajen wata biyu na dawo same thing this year ma lokacin zuwa hutu mu ya zo Uh, muka tafi gaba daya muka yi hutu daga nan ina ji ba bana jin daɗi sosai na sai na ga likita likita ban shawara a duba lafiya na tukunna so daga nan sai na wuce saudi dama na yanzu zuwa haji sai na gama mako in dawo sake komawa sai na sai na wuce haji daga haji din kuma sai na ji ban jin daɗi na sake koma ingila din to yanzu ina aiki na dabun da likita ya ce in yi aka ce in yi slowing down abubuwan da nake yi so bisa ga haka ne ina so ma mika godiya ta musamman zuwa wajen mai gidana da ya bani SASA masu rika mu hanyoyi da yawa wanda duka ni nake yi da saboda in samu in duba lafiya na kuma in ba yara na lokaci tun ba ma 'yar autan mu ba. An yi ta ya maɗiɗin cewar shugaba Muhammadu Buhari zai angwance da ministar ayyukan jin kai wato Hajiya Sadiya Umar Faruk ko me zaki ce akan wannan? To, ni ban san abin da ya faru ba saboda ba ni nan. Da kuma shi ne aka ce zai aure ba ni Aisha ba ni ce zan yi aure ba. So su ne ya kamata su fito su faɗi ko gaskiya ko ba gaskiya ba. amma ita wanda aka ce mata za a aure ta din wanda ya gaya mata za a aure ta din nan ba ta yi zato ba yi auren ba don sai da ta jira sai da lokaci ya wuce ta gaba daura aure ba shine ta fita ta musanta so saboda haka ni ba ni ce ya kamata in ce ko za a aure ko ba za a aure ba don ni already ni, ni mata ne mai aure so ba ruwa na. to amma watanni biyun da ba a jin duriyar ki an yi ta hasashen cewar wai kin yi yaji ne to shin haka batun yake ya jibe ya so dama zancen da ake yi akan jita-jita tun lokacin da aka ce shi mai gida na bai da lafiya yana asibiti aka bar mutane suka dinga nuna gawa a ambulance aka ce shi ne menene menene na ce an san masu yi wannan abu babun da aka musu an san su amma an bar su an bar komai kuma a zube saboda haka so ni wannan ma bai ma bani mamaki ba saboda shi shi head of state ne amma ordinary mutum yau ya fitar da gawan shi a ce an nuna kuma an san wanda ya a bar shi yana yawo so saboda haka komai ma zai iya faruwa uwar gidan shugaban kasa kenan hajiya aisha muhammadu buhari yayin da nake tattaunawa da ita a filin jirgin saman kasa da kasa da kenan abuja jim kaɗan bayan ta dawo daga birtaniya hassan maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria